Barkan ku da zuwa MI Kalil Hausa Fashion TV. Idan na muna subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun zafafan bidiyon da muke ɗora muku a koda yaushe. Yauwa kun ga bayan an riga an manna na manna ya amfani da Hemingway ne na kanawa kun gani ko? So yanzu ba za a yanka wuya ba za mu je zuwa ga style da mu kai tsaye. kwatin bias inda zai isa a yi wannan style din complete in za a sai wannan ƙarƙarin ne za a sai guda biyan ko shida a sai guda biyar idan an ƙare ki da bai isa ba a kaba daya to idan kuma babban ne guda daya wani ɗari biyar wanda shi na ɗari biyar ne guda ɗaya zai isa a yi wannan to da yake kayan masu yawa ne um, da daga hagu kamar haka dai hau zan fara jera su kwatin bai tsaye da kusa kamar haka idan wani ya ga wannan style zai rika cewa kwaɗo ne ba kwaɗo ba ne kwatin da ka yi shi amma kuma idan an yi da kwaɗo ma zai yi su wani yanzu haka za ta yi jera su har zuwa ƙarshe yanzu za a yanke daidai daidai wannan yari za a zo a sa space space ne za a ba suwa faɗin kafin takalmi ɗaya wannan kafan guda biyu ko to kafa ɗayan haɗinta shine ne ɗin da za a bari tsakanin kowane kwatin bai da kwatin bai gani ko haka za a ci gaba da yi har sai an jere shi gaba ki daya an jere wannan wannan sa shi daga dama daga hagu zuwa dama so yanzu dai haka za a ci gaba da yi har zuwa ƙarshe har zuwa ƙarshe kuma na wuya kenan na hannu kuma na hannu kuma na shiga ma shi ma an je an manna shi da hemingon to shi kamin a fara jerawa za a haɗa su za a ɗabe ɗan kof saboda shi a ɗan kof duk da a ainihin bidiyon da yake farkon wannan bidiyo wannan sita da ke farkon wannan bidiyo bai da wannan kof da wannan kuɗin da na yi kawai ni na ɗawace da kaina ne sai kuma ya bada ma'ana kuma ya yi kyau ya ma fi ainihin sita ɗin kyau to ni ma zan muku wannan kof ɗin misali za a haɗa su hannun guda biyu hannu sai a lafi su haka kwaf ɗin nake magana nan waje tsakiyar hannu yadda wanga ya zo ya shiga haka to shi ma ya yanzu ya shiga haka nan misali ya muka sa alli misali kamar irin inci ɗaya haka sai yi ɗan kwaf amma kwaf ɗin sai ya faru irin tun daga nan farko gani ko da shi ma za a zo a fara masa nasa to shi wanda sai a kula da kyau saboda shi wannan ba za a ɓoye kutun baya ba za a ɓoye bakin ba ta baya da kutun baya za a ɓoye bakin kun ga nan bakin ba bai ko to kutun baya za mu aza shi za mu aza shi akan wannan bakin ya kulle bakin da baki ɗansa daga a dawo da shi haka wani ko to shi ma dai haka za a ci gaba da jero za a ci gaba da jero bakin bass din wani na dun wani 따라가는 거 괜찮고. 공간이고 هكا ضيعت قبل دير شيء حاول اي شيء يوه so kun ga haka za a ci gaba da jiran shi har zuwa ƙarshe um, ga wanda na riga na ƙare kun ga yadda yake kun ga kun gan shi yadda na wuya yadda na hannu yake sai shi kuma na wuya shi kuma na wuya ga wanda na riga na ƙare kuma zai fito so yanzu abin da muku bayani yadda ake yanka wannan wuya da yake kan wannan style din da kuma yadda za a ɓoye wanga ɗinkin kun gana ai ba yankawa mun kai ba ko nan ƙiriyan ba yankawa aka yi ba kuma ba komai za a sa ba amma za a ɗinke shi sai shi zama da cewa kamar yankawa aka yi za a ɓoye shi shi zama da kamar yankawa aka yi duk wanda ya gani in dai ba tira ba ne zai ɗauka cewa yankawa aka yi alhali ko ba yankawa aka yi ba to kafin a je ga yanka wuya bayan an gama jera shi kuma zai kamar haka za a sa ayon a goge shi ta rikice a nan kuma a goge ta daidai mutane da kyau da kyau bayan ƙara wannan to sai a zuwa ɓoye wanga ɗinkin wanga ɗinkin duk da ban sha bada kira ke ɓoye ɗinkin ta baya wannan ɗinkin za a zo a yi ɗinki kan ƙiribiyan kutun bes ɗin haka a yi ɗinki a ta kake da kyau da kyau a tabbata da ya taku saboda kada daga baya kuma ya biya bulce bayan an yi haka zai ba da damar dinki ya fito ta baya dinki ya fito ta bayan nan ko za dinki ya fito baya ko to yanzu da za a yi kawai za a lankwasa wannan haka sai a zo a kama dinkin a bi dinkin dinkin ya zama tsakani kun gani kun ga nan ƙasa style ɗinmu nan bege sama a mu dinki kuma ga hannun tsakiyar nan haka dinkin zai zama sai a yi dinki ƙerariya kar a ɗiba da yawa dan za a ɗiba kar ɗiba da yawa kuma a ɗan idan a ɗan idan batila a ɗan rage nan ba a rage wata gudu idan aka zo ƙarshe wajen nan to sai a ƙara rage bakin a ƙara rage space ɗin da aka ɗiba saboda shi mutu daidai nan ba tare da wata matsala ba ku diba kun gani kun gani ko gashi gaba ɗan mun ɓoye fitin bias ɗin gani yanzu zai ce aka yi alhali kuma ba aka ba sai wannan gefen shi ma za a zo a da aka ma wannan shi ma haka za a ɗauko wannan gefe sai da nan a ɗauko saura a shi ne ta da ya shi wannan gefen shi kuma za a shi kamar haka shi ma sai a lankwasa shi wannan style din babban style ne kamar yanzu kuma da farko cewa ɗinkin ni ina yin shi a naira dubu goma sha biyu wasu ma har shirin na musu shi idan ko ba ka son ga jiki za a sa su ne iya wuya da hannuwa kawai ana yin shi a dubu tara dubu takwas amma mu maza fa banda kuma na kila sun gida zai ta mu dai kuma da ya danganta da irin yanayin kusurin ka ko kuma ke kila yadda kusurin in ka gala ka fita ko ki gala fita so ta yi ma fiye ya fiye so amma ni dai haka nake kuma haka nake kuma na yi ɗauki nan ya kai kala da kira da saboda wanda zai ɗauki saboda ɗauki ya yi kyau sai ce a yi masa su kun ga yanzu mun kare ko an gani na san ana ya samu taimaka ala misali misali za a iya zuwa ila yan kunyi ku ga nan ya yi dan bunku ya dan taso ila ana iya samun wannan matsala sometime to in yan same ta yadda za a yi kawai za a za a lokacin haka ni na kena wata wani nista din zai mai haka nan in yi mafi kawai sai ku ya ku ya wuce haka inda ya dan bunkun din ya dan bunkun din sai ku dan dan hita shi ɗinki a dan kushe ɗan kaɗan ɗan ɗinki ɗan kaɗan ba ma mu na wadda wani zaɓe ba amma mai mishi gani ko in ma ya yi bunkun in ma ya yi bunkun ake zai shirya wani bunkun to yanzu kawai za a je a goge ya aka goge sai a zo a yanka wuya a goge saboda ya kwanta da kyau da kyau hilali sun rubu bayani yadda za a yanka yadda a yanka wuya yauwa kun ga bayan an je an goge yanzu za yanka wuya yanka wuyan za a lakwasa rigan kamar yadda ake yanka wuya kamar haka ke to wuyan binek ne amma binek ba ainihin bi ba su amma kuma idan kun shi bi ba mu ala za ku iya shi bi ba mu ala bane amma yadda kuka ga shaɗin wannan ya taho ai shaɗin wannan ba bi ya je ba ko shaɗin sa ya je kwaf ya dai kwaf haka to wuyan ma haka za a yi shi so amma wuyan na da faɗi bai da zufi zan in bayani yadda awon wuyan yake faɗin wuyan shi wanga ɗin wanga zan sa inci inci hudu ga hudu nan sai in yi alama zufinsa kuma zan sa shi inci biyar da mabi ko inci shida sa inci shida a zufinsa sa inci shida ga shida nan to na so in samu dan kwali ibin in yanka wuyan ka mai aza to amma da ne ko babu kwalin to kawai zan zan in bi ne kawai zai dogon layi shi ma zai yi so amma ka rubuta ba bi ne ka bane wuyansa ɗaya ɗan boku kan gani kamar haka wuyan yake wai idan ka yi ka tuza bayanin zai fito muku yan an je yanka kan gani in ta yanka ba haka ba haka haka za a yi ba a'a si in zai kwanta zai kwanta kamar haka kamar wuyan zai karami kan gani ko kun ga wuyan za ku ga an bai karami ba yanzu yanka haɗa shi za ku ga ya ma yawa to shi irin mai dama haka yake a yi karami in ba kai Allah ba ko sai ka ma yayi yawa kun ga wuyan ko kun ga wanga tsaya din yadda yake na san tun ba ko ina ba kun ga kun gane yadda shi wanga tsaya din yake yanzu kawai za a je a yi landin a yi landin shi kenan a sa hirina ya komi a ƙari shi kuma na hannu shi ma za a je a yi mashi landin sai a je a mishi landin dinsa shi ma an ga an kare kawai sai haɗa rigan a je a sa stop um, wanda shi ne ƙarshen wannan bidiyo ka a manta da subscribe da kuma lama ƙararra ba sannan muna faɗi masu ɗauka muna bidiyo suna tuba ma wasu mun faɗa ba mu amince ba ko ɗauka mun bar shi da Allah wanda ke son bidiyo mu ya tambaye ka tura mishi ko tura mishi ya ce mishi a'a ya je YouTube channel mu mai suna M Aikanil Hausa Fashion TV ya dauki bidiyon da kansa ya ajiye kan wayarsa amma kika tura ma wani ba mu amince ba saboda yin tura ma din mu kuma shina jayowa na mutum na da gushewa su kun ga yadda ainihin stand din yake bayan an da an kabe ka ku ne a hoko kun ga kun ga stand din yadda stand din yake kun ga hannuwan kun ga an sa stone kenan kun ga yadda aka sami stone ko sannan bayan nan kuma ana sawa ga jiki idan an ga dama kun ga nan ga jiki an sa an sa stone ga jiki a dabba ga asalin style da ke kuma wani bidiyo ayi babu son ga jiki to amma na daga jiki kuma ya bada ma'ana ga shi wanda sai da yi shi ya fi kala ɗari saboda mutane suna son shi ko zuwa ihin sai ya ci amshi shi ya yi kyau kullum sai ya ci abin shi ya kyau assalamu alaikum sai mun sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo na gaba